وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام أوصيكم بتقوى الله فمن خاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف عمله وكل ما هو آت قريب عباد الله إن ربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا فالأجل مستور والعمل خادع أهل القفلة أعمارهم عليهم حجة وأيامهم تقودهم إلى شقوى كيف ترجى الآخرة بغير عمل أم كيف ترجى التوبة مع القفلة والتقصير وطول الأمل ويل لأهل القفلة إن أعطوا لم يشبعوا وإن منعوا لم يقنعوا يأمرون بما لا يفعلون وينهون وهم لا ينتهون هم للناس لوامون ولأنفسهم مداهنون يا أهل القفلة هذه الدنيا كم من واثق فيها فاجعته وكم من مطمئن إليها صععته وكم من محتال فيه خدعت وكم من مختال أصبح هقيرا وبنخوة أردته ذليلا سلطانها دول وحلوها مر وأذبها أجاج وأذيذها مقلوب العمر فيها قصير والكثير فيها يسير وجودها إلى عدم وسرورها إلى حزن وكثرتها إلى قلة وعافيتها إلى سقم وجناها إلى فقر دارها مكارة وأيامها قرارة ولأصحابها بالسوء أمارة الأحوال فيها إما نعيم زائلة وإما بلايا نازلة وإما منايا قاضية إمارتها خراب واجتماؤها فراق وكل ما فوق التراب تراب أهل القفلة عباد الله لا يشبعون مهما جمعوا ولا يدركون كل ما أملوا ولا يحسنون الزاد عليه قد أقدموا يجمعون ما لا ينتفعون به ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون طويل الأمل يبني ويهدم وينقض ويبرم ويقدر فيخطئ التقدير يخطط ويدبر وتأتي الأمور مخالفة للتدبير يسيء في الاتساب ويسوف في المطناب ويسوف في المتاب ثم ها هو قد تم أجله وانقطع أمله وأسلمه أهله وانقطعت عنه المآذر أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أيها المسلمون أكثروا ذكر هذه اللذات بهذا أوصى نبيكم صلى الله عليه وسلم كلام وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في عمله وآماله ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة كما يقوم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى تحتاج إلى تطويل الوآذ وتزويق الألفاظ وعيم الله ليوشكن الحي منا ومنكم أن يموت وأن تدال الأرض منا كما أديلت منها فتأكل لحومنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائها ثم تكون كما قال جل جلاله ونفخ في الصور فسئق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أمة الإسلام فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت والبقاء أظل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء فإذا هم مردودون في الحافرة وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله بالهدى وأيده بالحجج الباهرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله لقد وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم على شفا قبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال عليه الصلاة والسلام يا إخواني لمثل هذا فأعدوا أخرجه ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني أمة الإسلام كفى بالموت للقلوب مقطعة وللعيون مبكية وللذات هادمة وللجماعات مفرقة وللأمان قاطعة استبدل الأموات بزهر الأرض بطنا والسعة ضيقة وبالأهل قربة وبالنور ظلمة جاءوا خفاة أعاتا فرادا اللحود مساكنهم والتراب أكفانهم والرفات جيرانهم لا يجيبون داعية ولا يسمعون منادية كانوا أطول أعمارا وأكثر آثارا فما أغناهم ذلك من شيء لما جاء أمر ربك فأصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا هبورا وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين حل بهم عيب المنون وجاءهم ما كانوا يوعدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يقول الحسن البصري رحمه الله اتق الله يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوت عباد الله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل عيب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين واشف مرضانا واغفر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة اللهم اقض حوائجنا وحوائج إخواننا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين قوة ذو القعدة هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da uku ga watan takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas hudubar mu ta yau faɗakarwa ne ga duk ga falalle, Allah kada ka sa mu cikin gafilai ya jama'an musulmi ni a ƙashin kaina da ku muna majunan mu wasiya mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu tabbata akan shari'ar Allah jalla jalaluhu mu ji tsoron abinda Allah ya yi alkawali ga masu saba masa masu son zuciya da aikata ma sha'a mu sani alkawalin da Allah ya yi kusa-kusa yake ko da kana ganin shi nesa tabbas wanda dai ya sa dogon guri za ka ga ayyukansa na alkhairi da ɗa'a ga ubangiji ya yi rauni tabbas mu sani ya jama'an musulmi da abin da aka ce ga shi nan tafe inda rai da lafiya sai ya zo sai ka gan shi jama'an musulmi Allah bai halice mu don wasa don wangi don shagali don tsalle-tsalle a rayuwarmu ta duniya ba kuma bai bar mu hakanan sakakku mu aikata abin da muka ga dama mu aikata abin da muke so mu yi abin da muke so shi ke nan ba su yi ɗiɗi ba saɗaɗa ba wallahi kowane ɗayanmu ya yi sa ya nemi guzuri a nan duniya ake neman guzurin lahira mu sani duk abin da muka tara a yau shine zai amfane mu gobe ajalin mu koyayyen al'amari ne kila mutuwan mu na kusa ga gurin mu na rudin mu yana yaudaran mu yana sa mana rayuwar tana da yawa jama'a musulmi wallahi kan mu shiga cikin gafalallu wanda rayuwarsu za ta zama hujja akan su gobe kiyama an baka goma an kara goma ashirin talatin arba'in hamsin amma har yanzu baka sadu da ba gwiwarka bai karai ba baka tuna inda ka fito ka nufa ka yi nisa ba inda za ka kana gab jama'an musulmi gafalallin nan kwanakinsu da lokutansu watanninsu da shekarunsu yana jansu zuwa ga lalacewa ne da ɗaiɗaicewa da shakawa da rashin arzikin duniya da kiyama ya za a ce kana fatan lahira amma baka aikin lahira ya za a ce kana fatan rahama amma ka ki tuba har yanzu kana kan laifinka kana kan zunubinka haba dai wani irin takaita da'a ga Allah ne wannan wani irin dogon guri ne wannan tabbas tsananin azaba ya tabbata ga gafalalle wanda in an bashi ya ci ya ƙoshi ba zai gode ma Allah ba kuma ran da duk ba a bashi ba ya fi kowa kai ƙaran Allah da kwarmato da rashin juriya da rashin ƙana'a ya Allah kakka samu cikin irin waɗannan Ga gafalallun da za ka ji suna a yi abu na alheri ne amma su ba sa yi gafalallun da za su ce a daina kaza ba daidai ba ne amma sun fi kowa kutsa masa ga falallin da za ka ji suna zargin al'umma amma su manta da kansu suna yaudaran kansu tabbas irin waɗannan gafalallu a rayuwar duniya wanda suka amince da rayuwar duniyan su ne mutuwa ke masu abke ba zato ba tsammani ba wani cikakken shiri da yawa wanda ya sami natsuwa a duniya saboda lafiya ko dukiya ko mulki ya mamanta da mutuwar gaba ɗaya lokaci ɗaya ta kwaɓe shi da yawa wanda yake ganin yana da wayau da dabara wayan da yake gani yana da shi da dabaransa ya yaudare shi ya tsinci kansa cikin halin ƙaƙanikayi da yawa wanda yake ganin ya isa yana takama yana hura hanci aka wayi gari walakantacce ƙasƙantacce ba a ganin shi da kima. jama'an musulmi mulkin duniya dukiyar duniya lafiyar duniya canji ne yau game ka gobe ga waninka duk abin da aka baka kana iya rasa shi yau ko gobe ko yanzu ma kuma ka ga wani yana takama da wannan abin wanda kai da kake takama da shi yau babu jama'a rayuwar duniya ɗaci ne don haka in ta sa ka dariya yau gobe ta sa ka kuka in ta sa ka munna yau gobe ta sa ka bakin ciki in ka sha ruwa mai daɗi mai gaɗi gobe sai ka sha mai ɗaci wanda ya fi mur kai ba ka gani wanda yake cewa mun fi ƙarfin komi sai a wayi gari a fi ƙarfin shi ga rayuwar ‘yar kaɗan ga duk abin da ka sa a gaba a duniya komin yawansa zai zama ɗan ƙanƙani saboda a nuna maka ƙasƙantatta ce samunta yana haifar da rashi farin cikinta na haifar da bakin ciki yawanta na haifar da ƙaranci lafiyarta na haifar da cuta wadatanta na haifar da talauci in kana neman makiran gida to duniya babu kamata wallahi kadda ta kulla maka kutun gwila da makici ta kai ka tabar kuma kwanakin da kake ciki rudi ne ka duba ka ga mafi yawan waɗanda ke cikinta ba abinda suka sa gaba sai ɓanna Allahu akbar duk wata ni'ima da za dube ta in dai ta duniya ne sai ka ga ta kama hanyar kushewa kuma ka dube ta da kyau yadda ka san zurin carbi ko jerin sanka haka za ka ga matsaloli ɗaya bayan ɗaya suna biyowa Allahu akbar to a fa haka ake har ake karo da ajali abinda ka gina rusashe ne in ma haɗa kai da baki kuka yi duk ba ku tabbas gafalallu a duniya da abin da suka tara ba sa koshi duk abin da suka riska ba sa barin buri sun yadda su tattara abin da ba za su iya amfani da shi ba ba zai amfane su ba su gina abin da ba za su iya shiga ba sai ka ga mutum da gida ɗari gida ɗari na za ka zauna ho'i Allah ka ƙare mu da imani dubun dubata duniya ne kake gurin abin da ba za ka taɓa samu ba malan ka guraki lahira wanda za ka sami duk abin da kake bukata a baka abin da ma baka sani ba Allah ya ce zarhum ya akulu wa ya tamattaru wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamuna kyala gafalallun nan su ci yadda ka san su ji daɗi su yi anashuwan su yi nishaɗin a yi sharholiya guri ya ruɗe su ya jinkitar da tubarin, da'a ga Allah da tuba zuwa gare shi amma da sannu za ka sani Allah ya ce da sannu za ka sani sannan ka yi wasa subhanallah wannan suratul hijj dan uwa har yanzu kana nan da dogon guri ka gina ka rusa ka sake ginawa ka rusa ka tukka ka walwale ka kaddara kaza da kaza kana kuskure wajen kaddarawan kana tsara abin ba zai yiwu ba al'amura su zo akasin duk da kake nufi ka ƙi kyautata hanyar neman ka ana ka tuba kana zan tuba ka manta ajali na tafe ne ka manta da ya zo aikinka an yanke ka manta duk masu sanka a ahalinka da matanka haka za su ɗauke ka su miƙa ka lahira sai ka ji ana gatan ma wai yi maza a kai shi a rabu da shi Allahu akbar daga ran nan duk wani hanzari naka ya yanke in ba kai ma Allah da'a ka je da tauhidi ba A أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ma agna anhum ma kanu yumatti'un Allah ya ce ba su ga falalu. sa ido kawai kaga in muka basu shekaru masu yawa suna ganin kamar ba za su mutu ba subhanallah sannan muka ji yadda su daɗi a shekarun kwatsam sai abin da ake musu alkawali ta auko musu to wannan lafiyansu dukiyarsu mulkinsu iyalansu duk abinda suka tara da jin daɗin da suke ba zai amfane su ba ce shu'ara yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aktsaru zikra hazimul lazzat ku yawaita ambatan rusa daɗi rusa daɗi ta ce mutuwa eh kuma ko ba a yi sharhi ba ka yi tunani shi yasa kaga ba mai santa dinnan wajen da wuya a kaddara a baka ɗan shawara a ce duk wahalar nan da kake yau dai ka tafi ka huta ka ce na yadda zan sa hannu sai ka ji ai muna fatan mu fita ko ba haka bane Allah ya kare mu barin dukkan fitina haka manzon mu sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wasiya kalma yakit mai ɗauke da ma'ana mai yawa wa'azi mai yawa gargaɗi mai yawa domin duk wanda yake tuna mutuwarsa kamar yadda ya cancanta ya tuna mutuwar taka zai makansa hisabi akan abin da yake aikatawa in khairan ko sharan kuma zai takaita dogon guri sai dai ina kwakwalwan ta dode zuciyar ta gafala kamar yadda imamul qurtubi Allah ya ji kansa yake cewa zukatanmu tana bukatan dogon wa'azi sannan koma kila ta ɗan farfado ta ɗan yi motsi sannan tana da bukatan kalmomi masu nauyi watakila ta ɗan ji nauyin da ɗan girgizo ta ɗan waiwayo na rantse da Allah babu wani rayayye cikin mu face zai tafi mutuwa kuma sai ya mutu kamar yadda aka baka haka za a mai da rayuwar da abin da kake takama da shi na rayuwan ga waninka don ka mutu ba za a tashi duniya ba ba kuma za a tsaye da al'amura ba bal kawai za a tura ka ƙasa ne ta cinye namarka ta shanye jininka kamar yadda kake tafiya a kanta kake takama kake cin 'ya'yan itatuwanta kake shan ruwan da ke kanta to haka ita ma za ta cinye namanka ta mai da kai ƙasa Allahu akbar jalla jalaluhu cikin suratu zumar yana cewa wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ثم نفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون زامي cikin قهو duk halittar da ke sammai da ƙasai gaba ɗaya za su faɗi su mace su sume su mace sai wanda Allah ya so sannan mu sake yin wata busar karo na biyu a lokacin da za ka ga mutane duka an tashi tsuru-tsuru la ilaha illallah Allah ka tashe mu tashi da cikakken imani da zuciyar da ba ta da shirka jama'an musulmi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsaye a gefen kabari sai hawaye sai da ya jika kasa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ihwani li ba hadha fa'iddu ya ku yan uwa wannan dai don a kan wannan to ku yi tattali e ba wani cikinmu face sai an jefa shi ko ka jirgita in an faɗi ko ka nasu ko ka canza ko baka canza ba sanda na yawo kai na yawo wata rana sai an hadu sunanmu na kabari sunanmu matattu allahu akbar ibini ma ya waito wannan hadisi imamul albani ya haskana shi wallahi mutuwa ta isa wa'azin da take yanke zukata ta sa idan duna hawaye ta rusa duk wani ni'ima da jin daɗi ta raba taron al'umma ta yanke burin mai buri wanda ya cika da ita allahu akbar ba rayuwa muke a doron ƙasa ba za a canza mana mu koma cikin ƙasa ya eh, yi kuwa ba rayuwa muke a wannan yalwatacciyar duniyar ba to za a koma wani ɗan ƙabari kuntatacce ba rayuwa muke cikin iyalai ba ana oyoyo mai gida ba irin kalman da ba a gaya maka daga ni sai kai to za ka ga daga ni sai kai daga kai sai kai za ka koma eh, daga kai sai kai sai kuma aikinka in khairan wa in sharra اللهم ارزقنا عملا صالحا وموافقة لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم الله أكبر muna cikin wannan haske malam kaga dai ga mu a cikin masallaci ba a kunna fitilu ba kana gani na ina ganin ka to za a koma duhun kabari wani shiri ina fitillar ka da za ka je da ita ka sai fitilla? ko haka za ka shiga cikin duhu na sa babban riga kama ka sa naka ana nada hannun riga ko yadda ake so to shi kenan za mu tafi mu koma huntaye timbir timbir ko ɗan kamfai babu kowa haka zai koma Allahu akbar jama'an musulmi mun haɗu cikin al'umma muna jin daɗi ka dubi ɗan uwanka ya dube ka to za ka yi zaman kaɗaici eh za ka yi zaman kaɗaici ne ƙabarin nan nan ne gida ƙasa kuma ita ce mayajin da za ka lulluɓa da ita sama da ƙasa hagu da dama Allahu akabar to amma kana da maƙota wannan dugagun kasusuwan da aka rufe wanda ya gabace ka shine makocinka da wanda zai zo a bayanka zama ne wanda in an kira ka ba za ka iya ansawa ba yawwa ko an ce wane wane kai jama'an musulmi kun ga yanda manya-manyan gidajenmu suka zama ɗan tsukakken kabari abinda duk muka tara ya tafi a maho ko za a kai ka da kudinka ne za a kai ka da kayanka ne za a kai ka da buhunan shinkafanka ne ko matanka za su yi maka makiya ne su rinka ko da indomi su dafa maka eh ko za ka je da 'ya'yanka ne su rinka ka maka kayan ci da sha subhanallah bal duk abin da ka bari na dukiya ya koma ga magada matan kuma sun canza sabon miji ana arerewa da shi kai kuma kana can tsutsa tana kusa ciki ta fito ta baya ta shiga ta hanci ta fito ta dubura la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah subhanahu wa ta'ala yace afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un zato kuke mun halice ku kawai ku zo ku yi wasa ai ta tsalle tsalle ba za ku koma zuwa game mu ba alhassan albasari ya ce ka ji tsoron allah ya dan adam kada wasu abubuwa biyu su taru maka marasa daɗi sakratul maut wa hasratul maut magagin mutuwa da hasarata. in suka haɗu mabawa ai ya wahala gashi kuma mutuwar dole ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatil maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz ya subhanallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur babu wata rai sai ta dandani wannan mutuwa sallallahu alaihi wa sallam zai rafi yana inna lil maut la sakarat kyalle mutuwa akwai magagi za a ba kowa sakamakonsa cikakke gobe kiyama wanda da aka nisanta shi barin wutar jahannama aka sa shi a gidan aljanna wannan ya samu babban abu rayuwa ta duniya ba rayuwa bace face ta rudi Allah kada ka sa ta rude mu ka kare mu ka kiyaye mu ka tsare mu ka tabbatar da mu a abin da zai amfane mu duniyar mu da kiyamar mu Allah ka hana mu aikata saba maka duk sanda muka yi kudirin yin haka Allah ka sa gaɓuɓɓan mu gaba ɗaya taimaka ɗa'a ko da zuciyar ba ta so Allah ka karkato da ita ta aikata abin da kake so jama'an musulmi muna roƙon Allah da izzansa da buwayarsa Allah ka kare mu da imani da aiki na gari. Allah ka sa mu ya fi yau mu kyau har mu gamu da mahalicinmu Allah ka raba mu da dukkan fitina da dukkan musiba da dukkan bala'i Allah muna kaskantar da kai gare ka marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya gida da asibiti mu ma da muke nan duk wanda ke da wani lalura ko ya sani ko bai sani ba Allah kai mana maganinsa Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu halal wanda lafiya za ta ci Allah ka sa mana shamaki barin dukkan fitina ka tsare mu barin dukkan musiba ka tsare yan uwan mu barin dukkan bala'i ya arhamar rahimina ya akramal akramina mu ci gaba da du'a'i irin abubuwan da suke aukuwa na sace-sacen al'umma ɗazu wajen sha ɗaya ko wani abu mai kama da haka wani sako ya shigo mun ma babban malamin nan algarkawi za shigo na jiya da almajiran shi su uku aka sace su ya Allah ka shirye masu wannan aiki ya Allah wanda baka kaddara masu shirya ba Allah ka maida da kaidinsu a kansu da'iratis sau'i ta duru. alaihim ya arhamar rahimina Allah ka kare mu ka tsare mu ka kiyaye mu barin sharrin su Allah ka kare mu ka kare dukkan ƴan uwanmu duk inda suke ka kare iyalan mu duk inda suke Allah ka shirye waɗannan bayi Allah ka shirye su Allah in baka kaddara musu shirya ba Allah ka hutar da mu barin su Allah muna roƙonka ba dan mu ba ba dan halin mu ba ba dan aikin mu ba ba dan da'an da muke maka ba ka ji kan mu ka rahamshe mu ka raba mu da bala'i duk inda take ka hada mu da rahamaka duk inda take ka hada mu da ni'imarka duk inda take ka hada mu da falalarka duk inda take ya akramal akramina ya arhamar rahimina وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا